Madalla masu sauraron shirin kadara ko ganganci Bebina ku Asma'u Kano Universal daki-daki na ƙara dawowa. kai tsaye domin dorawa a cikin labarin bazawara nasha-nasha inda kuma <laughs> ha yanzu masu sauraro kuna biye da mu kuna tare da mu muna gabar da muka ji tana ba wa mahaifinta labarin abubuwan da suke faruwa musamman ma wanda bata faɗa mishi ba sai a wannan lokaci mun tsaya gabar inda take bashi labarin cewa ko hudu ba biwa ɗan nan ba kuma baya ma ɗauka shi sai dai idan ya rarrafo ya fito waje mu kuma a lokacin lokaci ya cin mana to yanzu tunda Allah ya kawo mu da lokacin isasshe sai mu ce ni da masu sauraro wai daga wannan lokacin me ci gaba da faruwa yawwa sai din dai na gaya masa ya shiru kawai ya tsaya yana jina mm. to sai ya ce min amma me yasa ban zo na gaya mishi ba sai ne mai shiru ya ce min saboda me biki taɓa gaya min irin wannan zaman kike yi ba ai ya kamata a zo a yi mishi magana mm. sai na ce ba komai abin da sa kawai dai ban faɗa ba bana son daga baya mu zo kuma mu daidaita ko kuma kuna nan kun riƙe shi a ranku mm. to sai ya ce min in dai haka kike wannan zaman gaskiya ba za ki koma ba in ji baba eh in ji shi mm. sai ya ce gaskiya ba zan koma ba to ni lokacin ma gaskiya gaba ɗaya dama gidan lokacin ya fita daga raina sai na ce to ni ma bana son na koma to ina dai zaune bai turo kowa ba sai yan wannan nashi dai suke zuwa kuma na san ba da yawunsa suke zuwa ba mm. suke ta zuwa suna ba da haƙuri har suka kira mahaifin shi can garin nasu mm. suka sanan masa sai ya ce to lallai lallai idan bai dawo da ni ba kai ya ƙara kiran shi a matsayin uba in ji yan uwansa in ji babansa ya gaya mishi mm. to ana haka akwai wani dan uwansu wanda shi ya ma ɗaura mai aure shi ya mai waliyi a auren wasu sai yi kira na ya ce in zo sai na shirya na je ina zuwa ashe shi ma yana gidan ban sani ba hmm. da yan uwansa gabaki ɗaya suna gidan shi ma duk dai wani labari da na faɗa wa babanmu kika gaya musu yawwa duka gabaki ɗaya har wanda ma ban faɗa wa mu ba hmm. na irin ko ma abu ne kin aka kawo shi gidan kamar irin sabulun wanki ko me haka idan ya siyo katan hmm. to guda goma ne nawa sabulun wanki eh sai sanda na ta din nan gabaki ɗaya ya ƙare Mm. sannan za a siyo min sannan sai an kuma siyowa kai sannan za a kuma bani wannan guda goma mm. to eh. amma wata ganin ita ta fi ki yawa ne yasa e to ai ko da ta fi ni yawa a katan guda ɗaya ai goma ya yi kaɗan mm. a ce shi ne rabona yi kaɗan kin ga da za ka yi wanki kana da yara za ka yi wanki kin ga dole dama zai iya ƙariya da wuri yau abinda na manta a lokacin gabaki ɗayan mu ba mai wanki a gidan gaskiya kaiwa muke a wanke mana hmm. to daga baya sai ya ce mu da ni da ita mu dinga wanke kayan mu su yara za a dinga kai musu wanki saboda abubuwa sun dan fare masa yawa hmm. sai na ce mai to shikenan ina yin wanki sai ina dai hada hadda na yara na ana wankewa daga baya sai ya ce su in daina kai musu ai ba su da yawa su su biyu ne in dinga wankewa da kanki yau wa dinga wankewa da kaina su kuma wa'ancan tun da suna da ina tunanin su su shida ne lokacin hmm. su a dinga kai musu sai na ce mai to shi kenan to a wannan wankin a gabana za ta zuba kayanta a cikin na yaran hmm. a kai su a wanke <laughs> musu ni kuma ban da ni sai dai na wanke na wankewa yara. Mm. To dan lokacin ko tun da gaskiya irin ba a rabo da nama gidan kowane kala. Mm. To idan aka kawo shi sai ta tsiri ta kai ɗaki ta ajiye idan zan girki sai dai in ɗauko plate in bata. Ta zubo Ta zubo min wanda zan yi girki da shi. Mm. Haka take yi. To nan da nan kuma shi ma sai in ga a ce ya ƙare. duk dai nake gaggaya musu na ce to ni dai tun da dai abin haka ne ni ma kuma mata shi ce ya dinga raban gaskiya akan komai mm. sannan duk wani abu na aikin gida idan ya tashi siyowa ya dinga siyo nawa daban nata daban mm. kowa yana ba shi duk wanda ya lalata an san shi ya almabazzaranci ya lalata kayansa yawwa sai ya ce shi gaskiya yawwa eh, sai yawwa da lokacin sai ya nuna shi ba zai yi hakan ba sai dai mm. suka tilasa mai sai ya ce to shi kenan zai yi a lokacin sai suka nemi a maidanin hmm. sai ce ai to shi ya maidani kaza kaza na dawo gida na dawo su nake faɗa wa baban mu gashi gashi ga yanda muka sai ce shi fa ba zan koma ba to ni kuma gaskiya abin da lokacin yasa nake dan son na koma saboda yaran nan hmm. shi yasa nake so na koma to da kyar da yawan baban mu haka ya shawo kan shi ce sai na koma din shi hmm. aure rai ne da shi in bai mutu ba ba wanda ya isa ya kashe shi in koma tunda har ya ce zai gyara din a mm. koma a bashi dama yawwa a bashi dama mm. to sai na koma ya zo da kanshi a ba shi ya zo ba yan uwan shi ne suka zo suka dauke ni mm. suka mai da ni to ko da aka da ni bata sani ba shi bai gaya mata mun daidaita ba kawai sallaman mu ta ji da daddare ta amarya ta dawo eh <laughs> bata ansa ba ni ne wucewa ta ma ban mata magana ba gaskiya sai kanin shi ya leko ya ce in zo in gaishe ta sai na ce mata ina yi ne a gaban su dai kin ga ba za ta ki ansawa ba mm. sai ta ansa sai na wucewa ta daki na je na kwanta sai na ga ta turo yarta da yaran mm. an kawo min su ana kawo min su sai na ga dan karamin yara me jikin shi zafi ma sosai jikin shi eh gaskiya gaskiya na yi kusan sati gaskiya zan yi dai wata ɗaya haka ba zan fi wata ba a gida mm. ba shi da lafiya ashe to sai na taba jikin shi na ji zafi yaran suna bude ido suna gani na duk sai suka tashi daga bacci hmm. wannan yana taba min kumatu wannan yana taba min kumatu yaran <laughs> eh kawai ne kuma da na gansu sai na kama kuka su ma sai suka kama kuka Allah sarki sai ya shigo yana shigowa sai nake ce masa ashe ba shi da lafiya sai ce ba shi da lafiya kuma hmm. na ce ga jikin shi nan ma taba ka ji sai ce kai wallahi ban sani ba zazzabi yake yi haka na ce mai to gashi nan kaji hmm. sai ya dauki yaron da ya dauki yaron ashe dakin shi ya tafi ya je ya kwantar da shi ni ban sani ba naji shiru shiru bai dawo ba hannai bacci cikin dare sai ya fito yake min magana yake cewa kin ga yayi min ma fa fitsari na ce fitsari kuma a dama baka dawo da shi ba sai ya ce eh duk wannan abin duk fitowar da zai ita ma sai ta fito to sai na bashi kaya na ce to ga kayan sai na ce kai da min da shi sai ya ce a can zai kwana sai na bashi kaya sai ya tafi je ya canza masa sai yawo cikin daren nan sai na fito na ga babu ruwa a gidan mm. babu ruwa ba su da ruwa a tanki ya kare sai na ga an zubo ruwa haka a bokiti sai na ɗiba a buta na shiga ban ɗaki kawai sai gashi ta fito ke kika zuba ruwan da kika ɗiba sai na mata shiru kawai na koma ɗaki ne kwanciya ta to safiya tana yi sai ya ce min na kai yaron asibiti sai na shirya na je na kai shi asibiti kin ga da na dawo kin ga bai dai nuna min wani abu ba ko kamar mm. komai ya wuce yawwa sai na kai shi asibiti ina dawowa daga asibitin nan na je zan ɗibi ruwa haka ashe wai tana gurin da ake ɗiban ruwan kawai sai ta hankaɗo ni ta haɗa ni da bango. Kai, <laughs> gwara Eh. Irin wannan tuntsaran ta Eh, irin sa ta min sai ta haɗa ni da bango sai na ce to me haka sai ta ce wai an je an yi asiri an dawo. to yanda kika dawo haka zaki koma dan ni nan gani nan bari menene irin tana ta dai faffada maganganu na manta ma wasu sai na ce to dole har zan kyale ta kawai sai na ce mata tabbas na ce asiri na yau na dawo na ce kamar yadda kika yi na tafi mm. na ce to shi ne na dawo na'am sai na ce mata eh tabbas asiri na yawa kamar yadda kika yi asiri na tafi mm. na ce to ni ma shi na na dawo to ni dai daga wannan ban ce mata komai ba sai na shige daki take ta dai maganganunta take ta zagi na tana waye ban kula ta ba sai na rabu da ita har da bubbuga min kofa da na ta ma shigowa za ta yi ko ta ce za ta dake ni ko wani abu ta fi ki karfi ne a wallahi ha ba dai ha ba na fi ki ma da na zuban nan <laughs> kamar ni kin kamar ni jikin ga ki ta ki iya duka ai ko dai bata fike ba a to ana ka duka za ki mun gaskiya bata fike ba sai dai shekaru kuma su girman kauye ne kin ga kin ga ba irin mu ɗaya ba za ta iya fi na karfi To wato ta ci dawa. A ah, ta ci dawa. Ta koshi. <laughs> Ba ruwa na to 'yan mutanen karkara. <laughs> To ku yi haƙuri. Um, na gaya mata haka to ni dai wallahi daga nan ban ƙara cakumi ba take ta zage-zagen nan nata sai na rabu da ita kuma daman ni na girki ranar ta kici mm. da daddare da ya dawo sai na ba shi katin da na kai yaron nan asibiti sai ya bani kuɗi ya ce na je na siyo mai magunguna da allurai ma za a yi masa sai na tafi na je ina tafiya na je ba ma a zo kaina ba tunda da mutane sosai haka likita ne yana kula da mutane sosai a gurin hmm. sai kawai yan uwan shi suka yi ta kira na a waya sai na daga na ce na ba tafi kai yaro ne a mai allura da magunguna kaza sai suka ce e jira na suke in sauri ga su a gidan sai na taho yawa ana game sai na ce to su dan jira ne ana game mai abin da za a yi mai sai na taho ina zuwa sai na gansu kawai sai na gansu ba irin yanayin da na saba ganin su ba mm. sai suka ce na ajiye yaron in zo za mu magana sai na ce to sai suka ce min akan me na ce mata wai sun je sun kai shi wai gurin malami wai ya ce a ita tai asiri na bar gida gashi nan yanzu amma karya asirin shi ya sa na dawo ta shirya musu wancan eh sai na daga kai na kalle ta na ce ni muka yi haka da ke sai ta eh haka muka yi da ke haka kika gaya min na ce ni na gaya miki haka ta ce kawai na ji na ma kasa kawai sai na ji ina kuka na ce shayar da ki min sai ce suka yi ai su da sun san haka halina yake to da ba za su da ba za su tsaya min akan maganar ba kuma abin da ni ya bani mamaki mm. an yi makamancin zancen ne a gurin wannan dan uwan nashi mm. an yi makamancin zantan. Mm. to kin ga ai za su yi tunanin ko hakan ne saboda yau wasu kuma akan yaran da ba a kulawa ne mm. baya kula su ba ruwan shi da su shine suke ce masa bai san sharrin mata bane ya dage da addu'a kaza kaza za a iya dauki sa. yawwa to nan zantan ke kuma kin zo ki ga wannan abin da faɗa yawwa to sai daidai to shine kin ga dole ai hankali na zai tashi ko su zata eh tabbas hakan akai to shine fa ni dai ne ta kuka sai ta ta ita ko ƙur'ani ma za ta iya dauka na je ku na dauko qur'ani na dau na ce to gashi ta ɗauka ta rantse sai suka kwaci ai ba za a yi haka ba tunda har ta ce za ta iya ɗauka anyin ha sai na ce to shikenan na baki da Allah ta ce eh ta ji ta na tafi kawai na koma to gaskiya ni dai tun daga lokacin ba su ƙara shiga harkata a gidan ba ko me zai faru da ni babu ruwansu hmm. To ana haka dama akwai ita kuma wata matar wanshi tunda na je gidan a'a an riga aure na to da aka auro ta kawai dai irin sai tamu ta dan zo ɗaya da ita saboda su irin ba su da wata wayewa sosai hmm. to sai tamu ta zo ɗaya da ita sosai za mu hira za mu komai komai na wata sani to ni ban san ashe a ɓoye Mm. suna mu'amalar su ba gaskiya ban sani ba da ita aboki zaman yauwa da ita dan lokacin akwai babbar yarta idan mm. ita shi wan mijin namu yana tafiya China haka Dubai idan ya tafiya sai ita budurwar yarta shi ta gidanmu sai ta mm. dinga zuwa tana taya ta kwana to ko da yaushe irin tana ɗauko zancen yarinyar tana gaya min ke kenan yawwa eh ita matar wannan wannan shi wato hannu biyu dai take karba yawwa sai yawwa gani gata mm. sai ta ringa ce min ai yarinyar ta zo wai akwai lokacin ma wai da ta dafa taliya wai tana zuba ruwa ta hada taliyar ta dora sai ta ce mata wannan wani irin girki ne sai ta ce wai irin girkin mu. irin girki girki eh. da kenan eh da na ruwa da taliya ake hadawa tace ce aikwata ce haka kike dafawa nace ikon Allah kuma wallahi ni ikon Allah saboda gaskiya ni ina son yaran na da Allah mm. duk wani abu da zami da mahaifiyarsu ba su mm. taba shiga ciki ba mm. babu ruwansu to kin ga ba zan taba zama mu zagi yaran da ita ba wallahi ba na zama duk abin da za ta gaya min dai kawai zan ji ta in na dariya ne sai in yi to kuma ita taliya ko da yaka kika yi farko farko <laughs> kafin a kware da gida aba da ala ko ba ka gani ana girki a gidanku <laughs> ai kana gani ana dafa <laughs> da su iya yin haka gaskiya ne dai ban taba gani wanda ya dafa taliya a dora ruwan sanyi aka karya ta azuba ban taba gani ba bare akwai kun ji ba haka ake yi ba sai ya tafasa ake sai ya tafasa ake zuba zubawa kowa ya sani to Allah ya sa ki mana da miya yanzu <laughs> to shikenan sai sai take gaya min wai yarinya ma idan ta zo kwana a gidan hmm. sai wajen karfe goma take zuwa sai na ce abinda babanta ya ce ma ran da ta kai isha kar ta tafi hmm. wallahi da yamma yawanci take tafiya ko ana magariba mm. duk da unguwar mu ɗaya nace amma kuma kya ce min sai goma tace ai haka take kiran nan ma fa wani ne ya kawo ta tace duk fa take gaya min mm. to kawai sai nake dan shashare ta to ana nan sai yarinyar ta je gidanta da ta kwana sai ta zo mana da kek mm. tana zo mana da kek sai take cewa gashi in ji an 20 ta ce wai ta yi wa ta birthday sai muka ce saboda tsaba son kuɗi ta rasa kek ɗin da za ta yi sai wannan kek ɗin kananu mai yakon aje a yi babban kek kaza kaza mm. ba za a gaya wa babanta ba muke ta dai dan tsokana muna dariya to ana nan sai ita kuma mata wata mata ƙanin shi saboda suna da yawa sosai sai ta ƙone da ta ƙone ita kuma wancan ba sa shiri kwata-kwata tsakaninta da Allah tana na wancan mm. to sai muka shirya eh sai muka shirya za mu je duba ta sai ta ce ita ba za ta ba saboda muna shiri eh kuma ita ma duk yan garin su ne saboda mm. su yawanci in dai auren fara ne sai dai su auro a garin su mm. yawwa sai muka tafi dubiya ita wanda wannan wan sai muka tafi dubiya ita ta ki zuwa muna zuwa gidan shi wannan kanin nasu dubiya mm. Allah ya taimake ni tunda muka tafi hanya gaskiya ba mi zancen ba sai da muka je gidan muna zama sai take ce min ita fa yau za ta ce wa kishiya ta yadda ta daina zuwa ta ya ta kwana sai na ce mata saboda me sai ta ce saboda idan ta zo yawon take tafiya sai na ce yawo kuma na ce ito da ke akwai kawayenta a hanyar tabbas za ta iya biyawa kin san yan mata a je a yi ta hira sai ta ce to ani da gun kawaye ne ma ai da sauki sai na ce to na ce in ba kun kawaye ba ina za ta je wai ke na ni fa nake gaya miki rannan ma haka wani ya kawo ta to ni ba za ta zo ta ja min masifa ba ni kuma na san halin yarinyar mm. kawai dai sharrinta ne mm. sai na ce sai na bagarar da zancen sai nake cewa shine dan son kuɗi rannan kika yi wa wance birthday sai kika siyo mana sai kika yi kek yan mutsi mutsi sai ta ce kai ni au haka ta ce ni nayi kek din sai na ce a to waye yayi sai ta ce to ni ba ni ne ba saurayinta ta yi wa aukin jihan mata fare min sharri to wallahi ni dai daga yau ta daina zuwa ta yani kwana sai na ce to gaskiya ni dai ko da zaki ce ta daina taya ki kwana ba yau ba sai da kika ga mun fito unguwa tare mm. sannan ki koma ki ce ta daina taya ki kwana kin gani na ziga ki kenan ki bari idan can dai daga baya mm. kiya ce amma ni dai gaskiya babu ruwana da ita wannan fatala ta ma a zaune mm. ta yi shiru dai ta kalle ta kalle ta ita ba ta yi magana ba sai can na ce mata ko ba haka ba sai ta ce gaskiya ne kar ki sake ki je ki ce wai yau ta daina taya ki kwana mm. tunda kin san tana da zargi muka taho hanya fa ina ta hada ta da Allah tana ita fa sai ta faɗa muna zuwa gidan sai kawai ta shiga ɗakin ita wani abokiyar zaman nawa tana shiga su take ce mata wai wanda ta taho mu tafi dare fa zai yi kin gane mm. sai kawai na ce a'a yalle wannan ta ma mai da ni wata tibirarriya <laughs> yanzu mu ta hanya yanzu ta waga ta dinga ce min za ta ce a tattare na taya ta kwana mm. ba ta san na ji ba sai kawai na rabu da ita sai ta ke dama duk wannan tsayin lokacin ba su da namba abokiyar zaman nawa ranar sai ta karba mm. da ta karba sai ta tafi tana tafiya yarinyar sai ta bi ta suka tafi ma kai tare to ina ga ba a fi kwana nawa bane ni sai yaron ita uwar gidan nawa sai ya yi kashi yana hmm. yin kashi kawai sai ya ja labule na ya goge da shi to na jikin safa yaro ne karami hmm. to sai nake ɗan yi wa yaron faɗa nake cewa za a ka ɗauki labule ka goge kashi ba haka ake yi ba sai ta ya goge din hmm. ya goge din kaza kaza sai na ce kamar yaya goge din ba za a yi mai faɗa ba eh ba za a yi mai ba ya yi din ni ƴaƴanki da suke min barna na taɓa yin magana sai na ce barna kuma na ce auke yanzu idan lissafin barna za a gidan nan zama ki iya magana na ce tun daga zuwa na gidan nan barnar da ƴaƴanki suka ringa min farantai na kofuna na komai sun faffasa in na ce wa in na ba babansu abu ya ce su je su kai gun wanke wanke daga nan suke cilla shi kafin ya je ya rugurguje na taɓa ɗaga kai na kalle ki na ce na ganan kujera ta <laughs> na dinga dai takale takale liba mm. na ce na ganan kujera ta da wance da wane suna dambe haka ya jefa ta sha ruwan wankan jego ta rabe biyu kuma ke kika yi min wankan jego da kujerar na dinga lissafi na ce na taba ara abinki <laughs> eh kan Allah ke ma kin samu da eh na dinga yi mata tace to wallahi ni ma wa ƴaƴanta ni ƴaƴana daga ran da suka mata barna sai an biya na ce to ni kuma daga ran da suka yi miki barna zan biya hmm. amma ni ma daga ran da na zo gidan nan duk barnar da ƴaƴanki suka yi min na ce wallahi ne ma sai kin biya ni dan ina lissafa da su tunda ke biki san mutunci ba muka dinga yi nace ba zan mai magana ba nace dai ƴaƴan da in suka yi kashi daga makaranta ke kika haife su sai rashin imani da tsintsiya kwakwa fa kike wanke musu sai dai ni wallahi haka take musu ƴaƴanta nace sai dai ni in kwace in sa na in wanke musu haifar su nayi na dinga mata fa sannan to dama yawa ni kuma a lokacin gaskiya kawai nake jin in je ta mun na dai na raga mata mm. kawai na daina raga mata tunda bata sani ba bata san abin da nake mata ba shikenan sai ta yi shiru barauniya kawai kai me wa miji sata waye waye na ce a barauniya ta ce kuma ni lokacin wallahi duk abin da zan nema in rasa a gidan ba zan taba gaya mata ba kuma na san ana mun ban taba gaya mata ba sai kawai ranar eh kawai ranar na ce mata ke ce kika haifi barayi na dinga mata list har da kek din da yatta ta je ai yatta ta da kuɗin da za ta haɗa kayan kek mm. din na gaya mata ai tana ɗaukan hijabi <laughs> sai ta tafi gidan <laughs> sai ta tafi gidan ita wannan matan oh, wannan shi ta je ta same ta take cewa dama wance ni dai ban san dai mai na faɗi ma abin da ya faru na ƙarya ban san me ya faru ba mm. kawai washe gari da sassafe tun ga ai ban da dawowa gidan ba mm. sai gashi ita matar wannan nashi ta zo Yau a ranar da muka yi wannan faɗan dama tun da na dawo sai na dawo da wani salo na ƙudure in dai ta man abu hmm. na daina raga mata sannan na biyu dama tana wani abu idan ya bada kuɗin cefane kamar na yau aka siyo kayan miya aka yi komai to da kuɗin cefanen yau da su za a yi girkin gobe to ni ban san tana yi ba sai wata ran da aka zo siyan abu ina buɗe fridge ta kawai sai naga ta raba kayan miya biyu ta ɓoye to dai kuma ban iya boye abu ba in dai zan yi a gaban ka zan yi mm. to idan na siyo kayan miya a gaban ta nake rabawa ga na gobe kin gane <laughs> keke da keke <laughs> nake yi kudin jefa na na gobe sun huta kima to sai ta tubure ai wallahi ba zai yiwu ba yawa sai ta sai ta tsare idan ne girkin sai a kwashe miya ga baki daya sai dai in ci da mai da yaji tun da kin ɓoye wancan tun da na ɓoye <laughs> kayan wato kuna adana kuɗaɗen ku yawwa a tuti ta ta koya min inna lillahi in biki manta ba ai ni na gaya miki mm. lokacin da aka kai ni babana sai ya mun faɗa yake cewa kuɗin cefane namiji idan na yi girki kuɗin cefane idan na yi amfani da su ko nawa ne suka ragu in da mijina sai dai idan shi ne ya ce ya ban min. Mm. To lokacin da na fara karɓar girki ran ta sani ne wannan tuwon babu abin da muke siya a lokacin ina tunanin kubewa kawai na siya tunda kin ga kana amarya komai za a kai ka da shi su daddawa su meye mm. komai kana da shi to ni dai ban san nawa na taba ba dan bai fi nawa na kashe ba na dauki kuɗi gaba ɗaya na bashi na ce to ga kudin ka sai ya ce kuɗin me na ce mai ai kubewa kawai aka siya mm. sai ya ce to abu dama kuɗin fa ne suna raguwa <laughs> sai na ce to gashi na ce to ai kaga ba abin da za a siya akwai kayan miya komai akwai sai ce to shikenan daga yanzu ko nawa ne ya rabu yawa kai sai ce to na ban miki mm. to kin ga ai na gobe bai ce har gobe na ban miki ba mm. so ba wa gari haka na rasa to ni me ma zan siya ita ta danga kakalo abubuwan da zan siya saboda kuɗin su kare <laughs> nan ma suka ragu na kuma bashi mm. to kawai sai je yake ce mata gaskiya yarinyar nan tana da hankali wai kudin cefa ne ta rage ta bari sita ta ce i eh, tunda ni mahaukar siya ce kaza kaza ta dai dinga bala'i abu dai zama kamar ma fada mm. to kin ga shi ya saba ai dole ina rage kin ga shi bai san ina ya san dama ni na san ka cewar ko nawa na rage da sanin shi ya ban mun mm, ya ce ya ban miki ya ce ya ban mun shi ko nawa ne ina na rage kawai in rike to shi to ni kuma lokacin sai na ga tatsar wannan salon na rage kayan miyan nan ni ma kuma na koya kima eh to a lokacin da na ga kayan miyan ni ma sai na dinga yi idan ta yi girki idan na yawa idan na yi girki gabaki ɗaya dama sai a je a kwashe naman miya gaba ɗaya sai dai ni in ci ba nama rannan na gaji kawai tana yin girki na tashi na je ki ɗaya ba wanda ya ci abincin kaf ni ma naman miya ki ɗayansa sai na kwashe tana zuwa ta buɗe su ta yi ashar waye ya kwashe rabin miyan nan kaza kazan uba ne mata banza sai ɗago min labule waye ya zo ya kwashe naman miya na ce tambayi tukunyar kamar yaya in tambayi tukunyar yau bala'in ki saboda gaskiya daga baya haɗin tsoro tsoro na ta fara ji saboda in dai masifa ta tashi kawai ina yi na eh. gaji na ce ki tambayi tukunyar saboda washe garin da zan karbi girki ni ma haka suka min ranar kai da na gama girki haka te min na zo karshe kuma nama kin ga yana ɗakin ta bai isa in ce mm. a bani in ci ba ni kuma ne mata haka nema a girkin ta ki ɗaya na kwashe naman miya mm. ya zo sai ya ce aya ya ga abinci ba nama sai ta to an kwashe sai ya ce ke ba za ki iya musu faɗa ba yara haki bari su kwashe mai gida ma bai ci ba sai ta to wani wani wani wani yara ai kafi mai gida ce ta cinye ke eh sai na leko na ce ai kware kafi mai gida <laughs> kuma cinyewa wallahi cinyewa ne <laughs> <laughs> wallahi cin gare gaba daya eh. <laughs> idan wallahi na da tashi ne ina magwas saboda tsaba cin nama <laughs> kai shi ke kuwa eh. mm. shi ke kuwa da girki da hali ya zo sai na tsiri idan yawa ina gama girki sai in zuba mai tashi sai in zuba nawa sai in zuba almajiri sai in ban musu ragowa a tukunya ko ya mm. ishe su ko kai ya ishe su can ta matse musu <laughs> ba su sun zo kwasu na su ne eh to haka suke sai kiga karshe ita ce za ta ci dama ba ta cin abinci da wuri sai ta kai sha ɗaya ba na dare ba ta ci abinci ba to in ta tashi ci karshe ita ce dai sai dai in ta zuba a cikin tukunyar miyan nan ta ci kima cika zo da sabon salo eh ma to wannan abin sai ya dame ta ya dame ta sai ta ita wallahi a raba girki ita ba za ta iya ba ita a raba girki na ce alhamdulillah mm. sai ya ce to a raba ana gobe fa wannan wannan ta tamu za ta zo mm. sai aka raba girki da aka raba girki da safe da matin da na dawo kuma in ya dawo biredin kowa daban mm. ya dinga siya da yaran da na da ba a ba su to duk wannan ya tsaya mata a rai za a yi a ba su yanci kin gane mm. so ana haka sai ita wannan matar wannan shi sai ta zo tana zuwa sai ta ce mai tana da magana sai ce to shi da fita ma zai sai ta ce a ita dai tana da magana don Allah ya dan tsaya to kafin ya tsaya muwa bari mu tsaya na ga lokacin har ya zarce mu